يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كله الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تلا ربا بقي قوة رمضان ألف دريه دا تلاتين Wace ta yi daidai da 24 ga watan yuniyo shekara ta 2015 muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin cigaba da tafsirin sura ta bakwai cikin alkur'ani suratul araf wannan karatu yana zuwa masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn masallacin da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna a jiya mun kwana a aya ta arba'in da biyar, inda Allah subhanahu wata'ala yake mana bayanin hukuncin waɗanda suka kafirce kuma suka hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana bayanin waɗannan 'yan wuta ne don duk mutumin da ya mutu akan kafirci sannan kuma ya doe mutane daga barin bin hanyar Allah subhanahu wata'ala to wannan ba shi babu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala to yau insha Allah za mu tashi akan aya ta 46 wa bainahuma hijab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله سبحانه وتعالى يتي وبينهما حجاب tsakanin mutanen wuta da mutanen aljanna akwai shamaki wato shine shamakin da Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani a can Babu batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ga mutanen wuta ga mutanen aljanna tsakanin su akwai shamaki wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahu sannan akan a'raf malamai sun yi maganganu sama da arba'in kan ma'anan abin da ake cewa a'rafi wasu daga cikin malamai suka ce wata katanga ce wacce ta sha tsakanin wuta da aljanna wasu kuma suka ce a'a wannan shamaki wato tozo ko kuma tudu ko bisa shine ake ce ma shamaki to za mu karanto da insha Allah gaba kaɗan maganganun da malamai suka yi akan abin da ake cewa a'raf wa 'ala al-a'raf rijal sannan akan wannan katanga da ta sha makance tsakanin mutanen wuta da aljanna rijalun akwai wasu mazaje ya arifuna kullan bisimahum suna iya gane kowanne da alamarsa sun san mutanen wuta da alamominsu sannan kuma sun san mutanen aljanna da irin alamominsu a wasu ayoyin idan ka koma Allah subhanahu Ta'ala ya mana bayanin irin alamomin da ake gane mutanen aljanna da su wato kaɗan daga ciki shine hasken fuska wujuhun yawma idhin nadhira تعرف في وجوههم نظرة النعيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أنا إيه جاني متانا الجنة wato da dausayi da daushi da kuma ainihin haske a cikin fuska kamar yadda ma'abuta wuta su ma ana gane su ne da duhun fuska Allah ya mana tsari Allah subhanahu wata'ala na cewa wa yawmal qiyamati tara alladhina kafaru ala Allahi wujuhuhum muswadda wato waɗanda suka kafirce da Allah subhanahu ana iya gane su ne ran alkiyama da duhun fiska to su waɗannan mutane ahlul araf waɗanda suke kan wannan katanga da ta sha makance tsakanin mutanen wuta da mutanen aljanna suna iya gane kowanne da alamarsa shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wata rana bayan ya yi addu'a ya karantar da sahabbai radiyallahu anhum addu'ar da mutum ke yi a lokacin shiga makabarta assalamu alaikum ahla diyari min almu'minina wal musulmin wa ina in sha Allahu bikum lahiqun sai ce wadittu law anna ra'ayna ikhwanana annabi ce na so dama a ce na ga yan uwanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sahabbai suka ce radiyallahu anhum alasna ikhwanaka ya rasulullah shin mu ba ƴan uwanka bane ya manzon Allah alaihi salatu wasalam annabi sai ce antum ashabi ku abokanai na ne wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd amma ƴan uwanmu da mu da ku sune waɗanda ba su riga sun zo ba sahabbai sai suka tambaya suka ce wa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya rasulullah yaya za a yi kasan waɗanda ba su zo ba daga cikin al'umma ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya buga musu misali na hankali ya ce a ra'aitu da ku bani labari da wani mutum daga cikinku yana da ainihin doki dokin nan kuma zai shiga cikin dawakai dawakan nan baƙaƙe masu tsananin duhu amma shi na shi dokin yana da haske a goshinsa da ƙafa ala ya arifu kaila cin ba zai iya gane dokinsa ba sai suka ce bala ya rasulullah lallai duk wanda yake da irin wannan doki zai iya gane dokinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce su ma haka ya tuna gurran muhajjalina min alwudu hakan nan za su zo suna haske da alamomin alola ashe da wannan muke iya fahimta su mutanen arafi za su gane 'yan aljanna da haske a fuskokinsu kamar yadda za su gane 'yan wuta da duhun fiska sannan kuma ba ma duhun kaɗai ba ma ana iya ganewa kuma da ainihin ƙura da gizo-gizo don bayan ga duhun Allah subhanahu wa ta'ala kuma yakan jefa ma fuskokin ƙura da gizo-gizo kamar yadda aya ta tabbatar wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara duk wanda ka ganshi da wannan alamomi fuskarsa ta yi duhu ga ainihin ƙura-ƙura ga gizo-gizo sannan kuma duhu ya baɗe shi to Allah subhanahu wa ta'ala ce to waɗannan su ne kafirai a don haka ya na kullum bisimahun su mutanen araf suna iya sani su gane kowa da alamarsa wa dau ashabal janna su mutanen araf waɗanda suke kan wannan katanga sai su kira mutanen aljanna an salamun alaikum sai su ce amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare ku lam yadkhuluha su mutanen arafi suna yi wa mutanen aljanna sallama ne amma su ba su riga sun shiga aljannan ba wahum yatma'un alhali kuma suna da kwaɗayi suna so su masu shiga ma'ana idan suka ga mutanen aljanna ga haske ga annuri ga sheki ya buɗe su gaba ɗaya sai su amincin Allah ya tabbata a gare ku su suna nan a saman katanga ba su riga sun shiga aljannan ba amma kuma suna kwaɗayi ba su fidda tsammanin cewa Allah zai shigar da su aljannan ba ina fata muna fahimta to in muka koma abinda malamai suka mana bayani game da abinda ake cewa mutanen araf mujahid ya ce radiyallahu an in an ce al'araf hijabun bainal jannati wannan wani shamaki ne tsakanin wuta da aljanna misali kama a ce ga aljanna ga wuta wannan katanga da ta sha makance tsakanin aljanna da wuta ita ake ce da ita a araf ya ce a tawo fahimtar kenan sannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce idan aka ce al'araf huwa shay'ul mushrif duk wani abu mai tsawo wanda yake da tudu da bisa wannan shi ake ce da shi araf sannan as-suddi yake cewa rahmatullahi alai abinda yasa ake kiran su a araf o of ke urfi dik yadda ka san wato zakara yana da dan abin nan abin nan me yake san ko ko menene sunansa tozo ka san zakara yana da tozo a abin nan kansa to yadda yake da wannan tozo a kansa su ma haka ake kiransu arab saboda duk wanda zai zo daga cikin mutanen 'yan wuta ko aljanna Allah subhanahu wa yana iya sanar da su su gane wannan ga makomarsa sakamakon wancan alamomi da waɗancan ayoyi suka yi bayani sannan ya tabbata a cikin haliya na abu nu'aim rahmatullahi alai daga wato abdullahi ibn umar annabi sallallahu alaihi wa alihi daga jabir ibn abdullah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin menene matsayin mutanen da kyakkyawan aikin su da mummuna yayi daidai domin kun san kamar da makarantu a karatun baya akwai awo da za a sa wasu mutanen alkhairin su yarin jaye sharrin su Allah ya sa muna ciki wasu mutanen sharrin su yarin jaye alkhairi Allah ya mana tsari sannan wasu kuma da alkhairin da sharrin yayi daidai nan sun samu kaso 50 nan sun samu kaso 50 sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan mutanen yaya za a yi da su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ulaika ashabul a'rab waɗannan mutane su ne ake ce da su ahlul araf wato waɗanda suke kan wannan katanga su dai aikinsu na alkhairi bai kai yadda za a ce an musu gafara sun shiga aljanna ba sannan kuma aikin alkhairin wato bi ma'ana aikinsu na sharri bai kai su ga wuta ba sannan kuma aikinsu na alkhairi bai kai su ga aljanna ba suna nan suna jiran tsammanin warabbuka yaya Allah subhanahu wa ta'ala zai da su ga sharri sun zo da shi ga kuma alkhairi a don haka sai annabi ya ce alaihi salatu wassalam waɗannan mutane su ne ake kiransu ahlul arab sannan an samu daga hudhaifa ibn al-yaman da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhuma suka ce waɗanda ake ce ma ahlul arab hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum wasu mutane ne waɗanda kyawawan aikinsu da kuma mummunan aikinsu yayi daidai to kaga a wannan lokaci ana kyautata zaton Allah subhanahu ta'ala zai musu gafara to amma saboda zulumi da tantama wanda ba ma a so in zai yiwu ma kai ka samu kanka a cikin wannan tantama da zulumi saboda har kullun duk abin da za a ce da kyarkasha gara a ce salin alin ka riga ka wuce wannan wurin za su tsaya suna tararrabi ga mutanen wuta na wucewa ga mutanen aljanna suna wucewa in yan aljanna za su wuce za su yi mun sallama amma fa su suna nan suna dako ba su san meye Allah zai da su ba subhanahu wataala waɗannan su ake kira ahlul arab sannan aka sake samu daga mujahid radiyallahu an yace hum qaumun salihuna fuqaha ulama su ahlul arab wasu mutane ne bayin Allah ne masana ne sannan malamai ne an samu daga imamul mahdawi radiyallahu an yace humu shuhada su waɗannan su ne waɗanda suka yi mutuwar shahada an kashe su a wurin yaƙi amma kuma sun saba ma iyayensu a don haka wannan shahada da suka yi bata kai su aljanna ba sannan kuma wannan saba ma iyaye da suka yi bai kai su wuta ba shahadan nan ta hana su zuwa wuta sannan saba ma iyaye ya hana su zuwa gidan aljanna don haka suna tsaye suna jiran menene za a yi imamu sharahbil ya ce radiyallahu an humul mustashhiduna fi sabilillah kharaju usatan li abaihim sune waɗanda suka fita suka yi shahada amma kuma sun saba ma iyayensu ba mamaki ta iyayen sun ce kar ku fita sai a'a sai mun fita ba mamaki a'a bai kyautata ma uban ko uwar amma ya fita ya yi jihadi a don haka wannan aiki bai kai su ga wuta ba wancan aiki bai kai su ga aljanna ba imamu zahrawi yace udulul qiyamati alladhina yashhaduna ala na nasi bi a'malihim su alul araf su ne adilai na fagen alkiyama waɗanda za su dinga yi wa mutane shaida da ayyukansu an yi maganganu sun kai kusan arba'in ibnu abi hatim ya ce an samu wato an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko da ke wannan magana tana gaba wato a takaice dai maganganun na malamai sun yi bayani sosai game da abin da ya shafi ahlul araf a takaice maganganun kamar yadda ibnu kasir yake bayani rahmatullahi alai magana ce wacce yake tana komawa asali guda ɗaya su ne waɗanda mutanen wato waɗanda ayyukansu na alkhairi da na sharri ya yi daidai a don haka gaba kaɗan za a yi mana bayanin ya za a yi da sun Allah ya so ya yadda وإذا صرفت وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب waɗannan mutanen araf waɗanda suke saman wannan katanga sharrin su bai kai su wuta ba sakamakon wancan alkhairi da ya hana su zuwa wuta sannan alkhairin bai kai su aljanna ba sakamakon wancan sharri da suka gabatar Allah yake ba mu labarin su subhanahu wa wa idza surifat absaruhum idan aka karkatar da idanuwansu su mutanen araf kenan tilqa ashabin nar wurin ma'abuta wuta ma'ana aka nuna musu 'yan wuta ga su a cikin wuta ga yadda suke toyuwa a cikin wuta qalu sai mutanen arafi su ce rabbana ya mahalicinmu la taj'alna ma'al qaumi zalimin Allah karka sanya mu tare da waɗannan mutane azzalimai wato su dai suna da kwaɗayin in Allah ya yarda za su samu gafarar Allah subhanahu wataala amma kasantuwar ba san matsayin ba in aka nuna musu wuta aka nuna musu yadda take cinye mutane aka nuna musu yadda mutane ke ƙonuwa sai su ce ya Allah muna gama ka da girmanka muna roƙonka da buwayarka Allah karka sanya mu cikin wuta tare da waɗannan mutane azzalimai to gashi nan da wanada ashabul a'rab rijalan ya'rifunahum bi qalu qalu ma وما كنتم تستكبرون أهؤلاء أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم سوى أن متانين أعراف وأن دسكي سمن كتنغن الجنة kyakkyawan aikinsu bai kai su ga aljanna ba sannan kuma mummunan aikinsu bai kai su wuta ba nada za su kira rijalan wasu mazaje ya arifuna hum bisimahum suna sanin su da alamomansu wato dama can sun raye da su a nan duniya waɗannan mutane ba mamaki Allah subhanahu wata'ala ya ba su wani abu na tagomashi na arziki sai suna alfahari suna cewa ai kamar yadda muka samu duniya wallahi in mun koma ran alkiyama mu ne muke da aljanna don haka su mutanen arab sun san waɗannan mutane sun san abin da suke faɗa sun san su da alamomin su sai su kira su qalu sai su ce ma aghna ankum jam'ukum taranku da kuka yi a nan duniya da kuma wadatar da kuka samu a duniya bata amfanar da ku da komai ba wa ma kuntum tastakbirun haka kuma dagawar da kuka kasance kuna yi a cikin duniya bata amfanar da ku da komai ba saboda yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya sanya ku a cikin wuta ba ku bane kuke rantsuwa kuke cewa ai idan an je gaban Allah yadda muka samu duniya sai mun samu lahira to gashi yanzu abin da ya faru ko ba wato ba ku samu aljannan ba sannan kuma Allah subhanahu wataala bai gafarta muku ba sai su dinga musu gatse ga abin da suke cewa a ha'ula illazina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma su mutanen araf za su waiwaya su kalli yan aljanna kamar yadda hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na leƙa gidan aljanna sai na ga mafi yawancin mazauna aljanna talakawa ne amma da na leka cikin wuta sai na ga ma'abuta waɗanda suka fi zama mutanen wuta wato mawadata ne da kuma mata kamar yadda hadisai mabambanta suke wannan bayani a don haka su mutanen arab waɗanda suke kan wannan katanga da ta sha makance tsakanin wuta da aljanna sai su kalli waɗannan mawadata waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu arziki a duniya sannan sai su koma su kalli talakawan aljanna sai su ce ku mawadata shin waɗannan talakawan ne kuka kasance kuna rantsuwa cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai shafe su da rahama ba udkhulul janna mutanen arafi sai su ce to ku ku shiga aljanna la khawfun alaikum ba ku da sauran wani tsoro wala antum tahzanun ba kuma za ku yi bakin ciki ba in kun shiga cikin gidan aljanna wasu malamai suka ce a'a wannan magana iyakanta la yanaluhumullahu bi rahma ita ce ainihin bakin maganar mutanen arab idan suka kira talakawan aljanna suka ce ah, shin waɗannan ne kuke rantsuwa cewa Allah subhanahu ta'ala ba zai shafe su da rahama ba to Allah subhanahu ta'ala sai ya maganta ko kuma ya sa a yi magana sai ya ce da talakawan udkhulul janna ku shiga aljanna la khawfun alaikum babu wani tsoro tattare da ku wala antum tahzanun sannan kuma ba za ku yi bakin ciki ba domin ranar alkiyama rana ce ta firgici rana ce ta tsoro rana ce ta bakin ciki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya mana bayani la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma natwi as-samaa'a ka tayyi as-sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin a don haka sai su kwantar da hankalinsu su ce kada ku yi bakin ciki ba za ku yi takaici ba su dai waɗannan da suka kasance suna ɗagawa a gidan duniya to ga yadda makomarsu ta kasance a ashe da wannan muke iya fahimta yadda malamai suke bayani ba don mutumin da Allah ya hana ma'azziki ba ne ya zanto kuma ba shi zai shiga aljanna ba sannan ba don mutumin da Allah wa ta'ala ya baiwa wadata ba ne ya zanto yardajje a wurin Allah ba tana iya yiwuwa ka ga wani mutumin da bai da komai in an ɗaga shi ba za a taya ba idan ya nema ba za a bashi ba in ya zo ba a san yana nan ba amma kuma duk ya fi kowa a wurin Allah subhanahu wata'ala matsayi sannan kana iya ganin wani mutum Allah ya bashi wadata abin da yake so ko da mutane sun ki sai an aiwatar idan ya nema za a bashi in ya tura alfarma za a zartar babu wani abu da yake gagaransa a duniyar nan amma kuma ba lallai bane ya zanto yardaje ne a wurin Allah subhanahu wata'ala a don haka kaga shi yasa Allah yake cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaka kar ku bugi kirji ku ce ni ne wane idan bacin ni da ba kaza ba Allah subhanahu wata'ala ya fi ku sanin wanda ya fi jin tsoron sa to mu je mal ونادى ashabun nar ashabal jannati an afidu an afidu الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن موتى سيسكرا أن الجنة كودا كو أبوكينك ne Allah ya mana tsari ya shiga wuta kai ka shiga aljanna ka san sa ya san ka zai kira ka wane kaga dai halin da ni na kasance a yanzu ka taimake ni ka bani ruwa kishi ya dame ni za su kira 'yan aljanna an afidu alaina min alma akan cewa ku zubo mana ruwa don Allah ku taimaka mu sha aw mimma razaqakumullah ko kuma daga abinda Allah subhanahu wataala ya ba ku arzikin sa na abinci qalu 'yan aljanna sai su ce da su inna allaha lallai Allah subhanahu wa ta'ala harramahuma alal kafirin ya haramta ababan nan guda biyu akan kafirai ba ruwan aljanna ba kafiri ba zai sha ba ba ma abincin aljannan ba kafiri ba zai sha ba a don haka da wannan malamai suke mana bayani yana daga cikin mutum wanda yake da girman matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala mutumin da baya rowar ruwa sannan kuma yana ɗaya daga cikin wanda yake da azaba mai girma a wurin Allah subhanahu ta'ala mutumin da zai rowar ruwa ya hana shi shi yasa ayoyi da yawa suka mana bayanin eh, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatikum bima'in ma'in idan da ruwan ku zai shiga ya nitse gaba ɗaya can cikin ƙasa wane ne zai zo muku da nagartaccen ruwa wanda za ku sha Allah ne subhanahu ta'ala sannan kuma can yake cewa afara'aytumul ma'a allazi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun idan da Allah ya so subhanahu ta'ala sai ya rike ruwan ba za a samu abin da za a sha ba shi yasa binciken malamai ko likitoci ya nuna cewa mutum yana iya rayuwa akan ruwa na wasu kwanuka amma ba zai iya rayuwa akan abinci tsura ba tare da ruwa ba saboda shi ruwa ko jikinka kansa yana da bukatar ruwa to yin aka ce jiki ya rasa ruwa shi yasa zaka ga likita in ka aka kai masa mara lafiya ya duba ya ga jikinsa ba ruwa sai ya ƙara masa ruwa saboda rashin ruwa a jiki yana iya haifar da matsala idan ruwa ya karanci a cikin jikin ɗan adam yana iya shafan ƙodarsa yana iya shafan hantarsa yana kuma iya shafan zuciyarsa shi yasa sai 'yan aljanna su ce da 'yan wuta Allah subhanahu ta'ala ya haramta abincin aljanna ya kuma haramta ruwan aljanna ga waɗanda suka mutu akan kafirci ibnu Abishaiba ya rawaito rahmatullahi alai daga abu salih Allah ya yarda da shi yana cewa a lokacin da abu talib ya rashin lafiya mahaifin ali radiyallahu an sai wani yake cewa to ka tambayi dan nan naka mana wato annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce da shi ya baka wani curin abinci ko ko abin sha na gidan aljanna ko Allah subhanahu ta'ala zai baka lafiya abubakar ne siddiq radiyallahu an sai ya kalle sa ya ce inna allaha harramahuma alal kafirin abincin gidan aljanna abin shan gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya haramta su akan kafiri shi yasa kaga ta sanadiyar ruwa Allah subhanahu wataala ya gafarta ma wani mutum a wata riwaya sannan kuma ya gafarta ma wata karuwa a cikin wata riwaya karuwa ce daga cikin karuwan banu Isra'ila duk irin tsiyataku da mata suke yi a yau da sunan wayewa ba irin abin da bata yi ba amma ta zo tana tafiya ta ga kare na lallage yana ainihin ɗiban ƙasa yana sha saboda tsananin ƙishin ruwa sai ta ɗauki takalminta ta sauka cikin rijiya ta dinga ɗibo ruwa sai da ta tabbata cewa wannan kare ya ƙoshi ya karkaɗa bindin sai tafiyarsa sakamakon wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya mata gafara ashe kenan kaga rowan ruwa ba abu bane mai kyau ba musamman ga waɗanda Allah ya yi mawadata sun gina bohololi a cikin gidansu babu hikima a ciki ka datse wa mutane ka ce ba za su ɗiba ba dan mutumin da yake bada ruwa yana da matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala sannan mutumin da zai hana kuma yana shan azaba kamar yadda akwai mata da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata azaba kamar yadda ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai Allah subhanahu wa ta'ala ya mata azaba saboda kyan wadda ta daure bata ainihin ci da wannan kyanwa ba sannan kuma bata bari wannan kyanwa ta ci daga cikin kwarin ƙasa ba saboda wannan Allah subhanahu wataala ya mata azaba ashe da wannan muke iya fahimta wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfa'u ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum don mutumin da Allah subhanahu wataala ya ba sa falala to ba rowa zai da wannan falala ba wato zai bada kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bashi na'am alladina الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وضرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون Allah subhanahu wa ta'ala sai mana bayanin su wane ne waɗannan kafiran alladhina takhadhu dinahum lahawan wa la'iba su ne waɗanda suka ɗauki addinin su wasa da shagaltuwa kaɗe kaɗe da raye-raye wa gharratuhumul duniya? dunya sannan rayuwar duniya ta ruɗe su ba su sanya bautan Allah subhanahu wa ta'ala a gaba ba fal yawma nansahum Allah yace a irin wannan yini na yau zamu manta da su kama nasu yau yawmihim hadha kamar yadda suka manta da haduwa da wannan yini irin na yau a yanzu wa makiyanu bi ayatina yashhadun da kuma abinda suka kasance suna musu suna jayayya na ayoyinmu Allah subhanahu ta'ala ce za a manta da su gaba daya to sai malamai suka yi tambaya anan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yadhillu rabbi wa la yansa malicina baya kuskure baya mantuwa to Allah kuma a nan ya ce fal yawma nansahum yau ne za mu manta da su kenan ma'anan maganan akwai cin karo cikin Qur'ani ko ku a'a yaya malamai suka ce a'a babu cin karo a cikin al Allah Allah subhanahu wata'ala ya mana bayani a wasu ayoyi daban can wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku kasance kamar waɗanda suka manta Allah subhanahu wata'ala Allah ma sai mantar da su kawunan su a wata ayar kuma nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun sun manta Allah Allah subhanahu wata'ala shi ma ya manta su kamar yadda ya faɗa a cikin taha kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa hakan nan ayoyinmu suka zo maka sai ka manta da waɗannan ayoyi kai ma a irin yau za a manta da kai malamai sai suka ce to menene ake nufi da mantuwa a nan akwai maganganu guda biyu ko kuma sama da haka amma fitattun maganganu su ne guda biyu magana ta farko suka ce wannan an yi ta ne ala wajhil muqabala abinda aka ce muqabala wato tunda ka manta an baton Allah to Allah subhanahu wata'ala kai ma ya manta da kai amma ba wai mantuwa irin bai san halin da kake ciki ba a'a tunda abinda ka zaɓa ma kanka kenan to Allah ya baka da aikinka muna fahimta kauli na biyu suka ce a abinda ake nufi da mantuwa wato Allah subhanahu wata'ala ya mantar da su abinda zai amfanar da su saboda duk mutumin da zai yi abinda zai amfane sa zai bi Allah subhanahu wata'ala zai yi abinda aka sa sa zai kuma bar abinda aka ce ya bari amma tun da shi ya zaɓa kansa kafirci ya kafirta to Allah subhanahu wata'ala sai ya mantar da shi irin ayyukan da za su amfanar da shi don haka sai ka tsince shi a wurin bin mata za ka tsince shi a wurin shan giya za ka tsince shi a wurin mu'amala da riba duk wasu irin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to za ka same shi a wannan wurin saboda Allah ya mantar da shi abin da zai amfanar da shi ina fata muna fahimta imamu mujahid yace radiyallahu an abin da ake nufi da nasullaha fa nasiyahum bi ma'ana natrukuhum fi nar za mu basu a wuta yadda suka manta bin Allah subhanahu wa ta'ala haka za mu basu a cikin wuta ba za su samu wanda zai cece su ba abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace natrukuhum kama taraku liqa'a yawmihim hadha za mu basu kamar yadda suka bar haduwa da irin wannan rana a yau ba su yi tattalinta ba ba su yi tanaji ba ba su dauki abin da zai amfanar da su don irin wannan rana ba don haka mu ma hakan nan za mu basu a irin yadda suka zaba ma kansu haka za mu basu da halin su to mu je mal. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي ولقد جئناهم بكتاب حقيقة منذ مصدر للتافي شيني القرآن فصلناه من يبيان سنة بايا kamar yadda zaka ga ayoyi tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya wannan wani littafi ne wanda aka yi bayanin sa da larabci kitabun uqimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir wala qad ji'nahum kitab? haqiqa mun zo musu da wani littafi shine alqur'ani fassalnahu mun yi bayanin sa daki daki wa bil haqqi anzalna وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون من سوكا مكا دا أنبتو دون كي ومتاني بيان أبن دا ونن أنبتو يقنسا تيو زاسو هنكالتا كمسو غانا أبن دا كي فدا فصلناه على علم من يمسو أنن بياني أكن سني هدى ورحمة لقوم يؤمنون wannan bayani da muka musu koko wannan littafi shiriya ce da rahama ga mutane waɗanda za su yi imani da shi malamai sai suka yi bayani idan ka koma abin da ya shafi na hau idan aka ce hudan wa rahma malamai suka ce yana iya ɗaukan maudu'i na jarra yana iya ɗaukan maudu'i na rufa yana iya ɗaukan maudu'i na nasba bi ma'ana idan ka ɗauke shi a matsayin jarra wala qad ji'nahum bi kitabin hadin wa rahim haƙiƙa mun zo musu da wani littafi mai shiryarwa sannan kuma littafin mai jin kai ne ga wanda ya bi sa in ka ɗauke shi a matsayin jarri zai kasance na da man'ud na kitab amma idan ka ɗauke shi a matsayin mansubi zai kasance bi takdiri fi'lin mahzuf bi ma'ana wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin a'ani hudan wa rahma wato littafin shari'a ne sannan kuma rahama ce ga waɗanda suka yi imani idan ka ɗauke shi a mawdu'i na ruf'a zai zame khabar ne li mubtada'in mahdhuf bi ma'ana wala qad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm huwa hudan wa huwa li liqaumin yu'minun wannan shine abinda malamai suka yi bayani a don haka kenan kaga Allah subhanahu wata'ala bai bar wa wani mutum hanzari wanda zai iya gabatar da hanzari ba saboda an aiko maka da manzanni rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul manzannin nan sun isar da abin da aka ce su isa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas sun isar sannan kuma suka yi bayani daki daki kuma sahabbai suka da cewa eh manzon nan da aka turo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar kenan kaga kai yanzu baka da sauran wani uzuri sai dai kai kokarin bin Allah subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى يكي من بياني كما يدي فقاء اتكين سورة التوبة قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا wato suna dako suna dako Allah ya ce hal yanzuruna illa ta'wila shin dakon wani abu suke yi to ba fa wani abu suke dako ba illa ta'wilahu face sakamakon abin da zai faru kamar yadda yazo a cikin suratul tauba can qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iktaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره توقي سوراري هر الله سبحانه وتعالى يزود الأمر إنسا هل ينظرون إلا تأويلا بمعنى ما ينظرون إلا تأويلا باونا أبو سكي داكو با باونا أبو سكي سوراري بفاتي ساكمكم أبن دزي كي يكاو يوم يأتي تأويله a lokacin da sakamakon abin da zai faru zai zo yaqulu alladhina nasuhu min qabl waɗanda suka manta alƙur'ani ko ko suka manta Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam gabanin irin wannan lokaci za su ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq haƙiƙa manzannin mahalicin mu sun zo da gaskiya mu mun shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya kuma isar fa hallana min shufa'a shin wai mu muna da waɗanda za su ceta mana fa yashfa'u lana sai su ceta mana aw nuraddu koko a'a a mai da mu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu aikata koma bayan abin da muka kasance muna aikatawa shine Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za su dinga ihu suna ihu a cikin wuta suna cewa ya Allah ka fitar da mu za mu koma duniya za mu aikata koma bayan abin da mu kasance muna aikatawa amma a lokacin nan lokaci ya riga ya ƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba su wannan dama ba fa hallana min shufa'a shin muna da waɗanda za su ceta mana masu ceto fa yashfa'u lana sai zuwa ga har su ceta mana aw nuraddu ko za a maida mu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu aikata wani abu koma bayan wanda muka aikata qad khasiru anfusahum haqiqa sun yi asaran kawunan su wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sannan abinda suka kasance suna kaga na ƙarya suna jinginawa ga Allah subhanahu ta'ala za su bace musu a wannan yinin kamar da muka a baya don mutumin da ya mutu da kafirci ya je wa Allah da kafirci ko ko shirka ba zai samu wanda zai cece shi ba in ka koma wurare da yawa Allah subhanahu wataala ya mana wannan bayani فما لنا من شافعين ولا صديق حميد ba mu da wanda zai cece mu sannan ba mu da wani aboki na kut wanda yake za mu ja shi shi ma ya ja mu wa ma lana min shafi'in wa la sadiqin amin falau lana karratan fa nakuna min almu'minin inda a ce za a dawo da mu duniya wallahi da za mu kasance daga cikin mu'minai abinda suke faɗa kenan Allah kuma zai gaya masu ma na min hamimin wala shafi'in yuta shi dai azzalimi ba shi da wani aboki ba shi da wanda zai cece shi gaban Allah ran alkiyama in dai mutum ya je wa Allah da matsala Allah ya mana tsari to fa sai dai yayi ta kansa ba shi da wani makoma ba shi da matabbata da ya wuta wuta jahannama shi yasa dole ne ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala ka yi ƙoƙarin gyara ayyukanka kai sulhu tsakaninka da Allah subhanahu ta'ala in ba haka ba Allah ya mana tsari sai a zo duniyar bata samu ba sannan kuma lahirar a koma ita ma can a dinga fama Allah ya mana bayani kasa kaɗan ka sauka ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakum nut'imul wa kunna nakhudu ma al khaibin wa kunna nukadzibu bi yawmi din hatta atana al Allah sai ba su ansa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton mai ceto tunda sun mutu ba su yi sallah ba ba su bauci Allah ba fala saddaqa wala salla walakin kadzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa'aula wuta ita ce tafi cancanta da kai thumma aula laka fa'aula sannan wuta ita ce tafi cancanta da kai me yasa wuta zaka cancance shi saboda ya mutu bai bi Allah ba subhanahu wataala don haka dole ne mu gode ma Allah kamar yadda muka karanto a baya yadda muminai bayan Allah suke cewa الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله yadda ka tsinci kanka akan turba irin ta islama ba dabara ka bace ba kuma hikima bace babu karfin ka a ciki sai dai ka gode ma Allah subhanahu wataala da ya taimake ka ya daura ka akan wannan turba na'am muje إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا تبت أتكم مسلم رحمة الله عليه حديث أبو هريرة رضي الله عنه ياتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi riko da hannuna sai ya ce khalaqallahu turbata yawm as-sabt Allah subhanahu wata'ala ya halicci ƙasa ranan asabar wa khalaqal jibala fiha yawmal ahad sannan ya halicci duwatsu a cikin ƙasa ranan lahadi wa khalaqa ash-shajara fiha yawmal ithnain sannan ya halicci itatuwa a cikin ƙasa ranar litinin wa khalaqal makruha yawmal thulatha Allah subhanahu wata'ala ya halicci abin ƙi da musibu ranar talata wa khalaqan nura yawmal arbi'a ya halicci haske ranar laraba wa basta fiha dawaba yawmal khamis sannan ya baza dabbobi a cikin ƙasa ranar alkhamis wa khalaqa adama ba'da al-asr yawmal juma'a sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam bayan la'asar ranar Juma'a. Wannan hadisi yana cikin sahih Muslim rahmatullahi alai wa in kana imamul al-Bukhari da wasu daga cikin malaman hadisi sun yi maganganu a kansa na cewa wannan riwaya wato an samu ne daga ka'abul ahbar radiyallahu an wanda ya samo asali daga cikin isra'iliyat wanda kuma dama cikin isra'iliyat din akwai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu dama muna iya bada labari a kansa ya ce wa haddisu an bani isra'ila wala haraj ko ba da labarin irin abin da kuka rairayo daga banu isra'ila wanda bai zo ya ci karo da alkur'ani ba amma ku sani man ba alayya muta'ammidan falyatabawwa baqadahu minan nar don mutumin da ya kaji ƙarya ya jingina zuwa gare ni inji annabi alaihi salatu wasalam ya tattali makomansa a cikin wuta Allah subhanahu wata'ala ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lallai mahaliccin ku shine Allah wannan da ya halicci sammai wal arda da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwanuka bakwai a cikin kwanuka shida sun mastawa alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanuka shida sannan ya daidaita akan al'arshi yughshil lailan nahar yana lullube dare da yini yatlubuhu atisa daren yana neman yini da gaugawa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri da rana da wata da taurari ababan huwa cewa ne ga umurninsa subhanahu wa ta'ala la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yazma'u da rana da wata da tauraro Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace su da umarninsa. shi yasa yace la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu idan ka ɗauki rayuwar duniya akwai wasu irin abubuwa da ɗan adam yake yi zaka same su wato ba su sake ba da abin da Allah ya tsakuro ne daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yayi misali yanzu a cikin network ɗin da muke amfani da shi a ƙasar nan akwai MTN akwai Airtel sannan akwai glo da sauransu misali matsaya akan guda uku kai a matsayin ka ba mamaki kana da airtel wancan yana da mtn wannan yana da glo misali ka taba ganin mutum mai katin mtn ya ɗauko ya sanya ma na glo sannan ya fikin ya amfani ya shiga ba kuma ne ansa ba yana yiwuwa ka taba ganin mai zen ya ɗauko katin mtn ya zo ya sanya ya yi amfani da shi ya ci gajiyarsa to menene sa haka ba zai yi ba saboda formation din tsarin ba haka aka riga aka tsara ba shi mai airtel yadda ya tsara nasa tafiyan daban sannan mai mtn yadda ya tsara nasa tafiyan daban sannan mai glo yadda ya tsara nasa tafiyan daban misali a wurin recharging card din wurin sawa za ka ga shi mai mtn idan zai sanya katinsa yakan fara da menene hash 555 biyar biyar uku sannan a samu hash amma shi mai zen ko airtel idan zai loading card yakan sa menene star 126 star haka ne ko to kaga formation din tsarin ya sha bamban to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasa rana yadda aka tsara ta aka sanya ta akan gwada bai bayyuwa ta wucewa wata wata yadda aka tsara sa ba zai shiga cikin rana ba tauraro a lokacin da zai fito ba lokacin da wata zai fito ba idan ko dukkanin sun fito kowanne akwai gidansa akwai masaukansa haka Allah subhanahu wataala ya tsara abin kai kanka dauki tarkibin kanka wannan aya akwai bayanai akan ta muna zamu yi shimfiɗa amma insha Allah gobe Allah ya mai ararai zamu zamu nanata ta mallan zai sake bayani sannan mu fassara ta saboda arrahmanu rahmanu al-arshi tawadin nan mu ji abinda malamai suka faɗa akan ta da yawa kai kanka ka koma tsarin ka ga a matsayinka na ɗan adam ainihin al'aurarka da Allah subhanahu Ta'ala ya maka tana fitar da karanci ta fitar da abubuwa guda uku tana fitar da maniyi ta fitar da maziyi sannan ta fitar da bawali haka ne ko to sai ka tambayi kanka menene yasa a lokacin da bawali zai fita maniyi bai fita tare da shi sannan a'a menene yasa lokacin da maniyin zai fita ba bawali bane ke fita saboda formation tsare yadda aka ɗaura shi ba haka bane kowanne akwai alamar da aka basa idan bawali zai fita shine zai fita wancan babu ruwansa da wannan hanya idan wannan ya taso shi kuma wannan babu ruwansa da wannan hanya to haka halittar sama da ƙasa yake a wurin Allah subhanahu ta'ala saman nan gata nan an yi ta an yi ta da fitillo kowace fitila ta san matsuguninta ta san inda za ta zauna ta san yadda ya kamace ta babu wanda zai shiga cikin gidan wani yadda aka tsara shi daki daki gaba gaba haka Allah subhanahu Ta'ala ya nufa shi yasa idan ka koma mu ma a rayuwar mu ta dan adam da ake yi misali wasu abubuwa da mutum yayi yayi tsari yace ga yadda nake so abin nan ya zama ga yadda nake so ya kasance ɗauki misali motar ka da kake hawa abinda kake tura mota ruwa ne koko kananzir ne koko petrol petrol to sai in tambaye ka idan da zaka tura ma wannan mota ainihin petrol abin nan eh, wanda ake sa petrol ka dura mata ruwa ko kuma kananzir kana ga bukata za ta biya koko za ta yi tafiya wannan ya faru da shugaban kasan amurka a shekarar da ta wuce motar da yake hawa an ce kudin da aka yi mata kusan naira miliyan 250 da ya sauka ziyara kasan isra'ila ita wannan mota ba wai da ainihin petrol take amfani ba tana amfani da diesel muna fahimta amma direbansa da ya zo an zo a cikin gidan mai a isra'ila sai ya dura mata mai a don haka motar sai dai toyin nata aka yi janta aka yi ga shugaban kasa ya zo ziyara amma kuma ga abin da ya zai faru to abin da nake so in ce mahallu shahid abin da nake so in nuna menene ya hana wannan mota tafiya saboda an sanya mata abin da bata san shi ba ba shi ne take amfani da shi ba muna fahimta to haka halittan sama halittan kasa halittan wata tauraro haka kuma da waɗannan ababe gaba ɗaya kowanne da ka gansu Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura su akan turbarsa babu yadda za a yi wani ya faɗa hanyar wani ko kuma wani ya shiga hannun wani ba zai yiwu ba ɗauki jirgin ƙasa misali jirgin ƙasa ba yana da hanyarsa ba ka taɓa ganin jirgin ƙasa a cikin ruwa ya eh, yi tafiya ko ko a'a ka taɓa ganin jirgin ruwan ya zo ya hau kan hanyar jirgin ƙasa ya eh, tafiya saboda ba tsarinsa ba ne yadda aka tsara ma kowa hanyarsa da ba to Allah subhanahu wataala haka ya halicci duniya ya kuma tsara ma kowanne matafiyarsa ina fata muna fahimta to an ce da ni lokaci yayi za mu dasa aya ana insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu tashi a wannan aya ta inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard sannan mu ji maganganun da malamai suka yi akan wannan aya sannan mu duba mu ga wacce magana ce ta kamata wato mutane su ɗauka in Allah ya kai mu gobe zan maimaita wannan aya kuma tana da mahimmanci sosai a sa kunne ko da ita kadai ce za mu karanto mu kwana a kanta dan za mu dinga tafiya muna tambaya muna son abin da muke son a gane in Allah da sai mun tabbata cewa an gane shi to akwai tambayoyi da suka zo gabanin tambaya na'am yau rana ce da ake neman taimako jama'a yadda muka ce muna magiya kuma muna daɗa mayin magiyan kuma za mu ci gaba da yin magiya har yanzu yadda nake faɗa ba a wata rana da muka tara dubu hamsin ba har yanzu a taronmu gaba ɗaya tun da muka fara neman taimakon nan har yanzu ba a yi ranar da muka tara dubu hamsin ba to ni dai ina addu'a gabanin azumin ne kulle ina son Allah ya nuna mana ran da za mu tara dubu hamsin kuma ba za mu sanar ba sai ran da Allah ya sa aka tara ran da Allah ya sa aka samu dubu hamsin ɗin, to shi ne za mu sanar mu ce to jama'a buro, congrats wannan kuɗi da ake nema yau an yi mitin target amma yanzu ba mu yi ba to a taimaka don girman Allah yadda aka saba kada ya kasa a gwiwa to akwai tambayoyi da yawa amma za mu takaita akan irin abin da lokaci ya ba da dama wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya ina baran malam ya ƙara yayi wa mahaifina addu'a Allah ya jarabce shi da shan taba ina so a sa cikin addu'a Allah ya yi mashi wannan fitina to muna fata Allah ya raba mahaifinka da shan taba masu shi a ko'ina suke suma muna musu addu'a Allah subhanahu ta'ala ya yaya musu wannan musiba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum tambaya na na farko shine jiya malam ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah to musulmi ne to 'yan shi'a suna cewa wato 'yan shi'a suna cewa la ilaha illallah wato ma'ana kenan meye matsayin musuluncin yake so ya ce kenan to ba ni ne na ce ba annabi ne ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Allah dakhala aljanna don mutumin da karshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah. to ya shiga aljanna amma kuma tana da sharuɗa da dokoki tana da sharuɗa da dokoki sai ka koma al'usulun salata saboda da karatu muke wanda yake ba ɗauka ake ba da mun fa ce maka abin da tsawo amma faɗin la ilaha illallahu a baki mutum ya koma ya warware wannan baya fishe shi ka ce la ilaha illallah ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga wuta ka ce la ilaha illallah ka ce Alƙur'ani bai cika ba baka yadda da shi ba ka ce la ilaha illallah ka ɗauki wasu sahabbai manya waɗanda yake duk an yi ittifaƙin bayan Allah ne ka ce ‘yan wuta ne ka ƙadata alƙur'ani kaga tun daga nan kai ka warware wannan kalma ta ka ta cewa la ilaha illallah sannan tambayarsa ta biyu ya ce malam wai an ce Allah yana ko ina to wannan aya in Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani mu iya ganowa shin Allah yana ko ina ne ko ko a'a yana a inda shi ya tabbatar da kansa in Allah ya kai mu gobe in mai tambaya na nan sai ya halatto domin ya ji ansa wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara ma lafiya amin tambaya ta anan malam a ƙara jawo hankalin ɗalibai kan satan ansan jarabawa wato malpractice kenan kuma ah, matan musulmai musamman akan shigansu to a masu iya magana suna ce sahibu dari adira bi ma fiha shi mai daki shine san inda yake masa yoyo a wancan an san wancan tambaya kenan hausa zan yi ci kenan mai hankali ne zai fahimta amma game da mata wannan mun yi bayani akan cewa bai halatta ba mace kina musulma kuma a ce shiganki wato ya saba wa musuluncin ba duk matar da ta sanya kaya ta jawo hankulan wasu a kanta to wannan tana da laifi a wurin Allah subhanahu wataala ba ma matsatsun kaya ba ya tabbata a cikin sunan duk matar da ta fesa turare ta fita da nufin aji kanshinta annabi ya ce ta yi zina sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan hadisi ya tabbata a cikin sunan don haka mata sai su yi hattara mai tambaya ta gaba ya ce malam don Allah ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya taimaki malan tare da al'umman musulmai gaba ɗaya Ya yi tambaya mai tsawo amma a dunkule Abinda da yake so ya ce ya zo an yi sallah ta isha'i tare da shi yaya zai rama wannan sallah ya ce tambayan daga malam awon rabi'u ɗan sadau wato abin nan jihar zamfara to yadda abu yake wannan mun sha bayani akwai abin da ake cewa itmam akwai kuma abin da ake cewa alqada cika sallah akwai abin da ake cewa ramko mu abin da ya fi shahara a cikin mu anan a yanzu shine ake cewa alqada ramuwa bi ma'ana idan ka zo ka samu raka'a ta wuce ka za ka mai da ka baya bayan ka ya koma gaba wannan ana kiran shi alqada amma akwai al cikawa wanda yake kuma wannan hadisin da ya tabbata ya fi inganci domin kusan mutum bakwai ne suka rawaito wannan hadisi na itma ne kamar misali idan ka zo aka yi sallan isha'i ka samu raka'a guda biyu kaga mu yadda muke ramawa in mun tashi ya muke yi muna karatu ne a menene a bayyane sannan mu karanto mai da me fatiha da da sura wannan shi aka cewa qada to amma abin da yafi inganci shine itma. wato raka'ar da ka samu a farko in nan ita ce raka'ar ka ta farko wacce ka samu ta biyu ita ce zaka dauka a matsayin ta biyu don haka an ka tashi cikowa zaka yi mai kenan a raka'a ta uku da ta hudu zaka yi Fatiha kawai a asirce ko a bayyane a asirce saboda raka'ar da ka samu ita ce ta farkonka ta biyun kuma ita ce ta biyu waɗanda ka rasa zaka mai da su a matsayin na uku da na hudu to na uku da na hudu kuma zaka ba su hukuncin asalin sallar da ake yi tunda asalin sallar dama ana yin ta ne a raka'a ta uku da na hudu a mai a asirce don haka sai karanta fatiha kawai kuma a asirce ina fata mun fahimta wannan mai tambaya ce wanda akan ta zamu kwana malam ya halatta a sha rubutu shekul islam bin taimiyya rahmatullahi ya ce in qur'ani ne za a rubuta ba wani abu ba na haɗe-haɗe ba to babu laifi ana iya sha in ƙur'ani ne zalla ba haɗe-haɗe ba shekul islam rahmatullahi alai ya ce babu laifi ana iya sha sannan tambayarsa ta biyu ke cewa malam shine ya kwanta sai ya tashi kawai sai ya mafarki har mai zuba ya zuban masa yaya hukuncin azuminsa yake wannan tambaya mun sha ansa ta ya tabbata a cikin sahih hadisin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yakan wayi gari da yinin azumi yana da janaba a don haka idan mutum ya yi mafarki da yinin azumi wannan azuminsa na nan kawai zai je ya gusar da wannan dauɗa sannan sai ya yi wankansa babu kuma abin da ya shafi azuminsa wallahu ala. abin da muka karanta daidai Allah muke roƙo ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana wannan bauta da muke Allah ka sanya mu daga cikin intattun bayinka da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Abin da muke iyawan Allah ka huwace mana abin da ke ba mu tsoro kuma Allah ka mana maganinsa wannan fitintinu da ke faruwa a wannan ƙasa Allah ka mana magani waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu waɗanda suke neman haihuwa Allah ka ba su ƴaƴaye na gari masu biyayya mata da suke neman aure da maza Allah ka haɗa kowa da kininsa na alkhairi Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai kaskantar da kafirci da kafirai waɗanda ba su suka yi musu yawa Allah ka ba su yadda za su yi su biya Allah ubangiji ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu cikin mu'minai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk